Peace Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake gabatar muku da wannan shiri namu na dare yau litini 4 ga watan Satumba na shekarar 2023. To bayan labaran duniya za a ji yadda dokar haramta sanya hijabi a makarantu yakan kama a Faransa. Za kuma mu kawo muku rahoto a game da alkaliman mutanen da suka bace a arewacin Najeriya da kuma dalilan ɓacewarsu. su. Kazalika Zainab Babaji ta hada mana rahoto na musamman a game da raba kayan tallafi da hukumar ba da agaji na gaggawa nema ta yi wa al'ummar jihar Plateau sakamakon ibtila'in ambaliyar ruwa. Amma fa sai bayan mun sha labaran duniya kafin mu kawo muku dukkanin waɗannan. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau litinin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana sa ran sama da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas daga sudan za su isa ƙasashe makwabta biyar a ƙarshen shekara tare da neman dala biliyan ɗaya don taimaka musu yayin da ake samun karuwar cututtuka da kuma mace-mace sun waɗanda ke gujewa tashin hankalin ya kai kusan ninki biyu abinda hukumar ta unhcr ta yi hasashe a watan mayu jim kaɗan bayan fara rikici da kuma karuwar dubu ɗari shida daga kiyasin wucin gadi da aka yi tuni dai sama da mutum miliyan ɗaya suka bar sudan zuwa ƙasashe makwabta na chadi masar habasha sudan ta kudu da jamhuriyar afirka ta tsakiya a yayin da ake gwabza faɗa tsakanin sojojin sudan da dakarun sa kai na rsf a babban birnin ƙasar khartoum da kuma kewaye a yau litinin ne aka fara taron farko kan yanayi na afirka a birnin narobi na ƙasar kenya shugaban kenya william ruto ne ya buɗe taron na kwanaki uku inda ya tafi wurin taron cikin wata mota mai amfani da wutar lantarki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito maimakon amfani da ayarin motocin gwamnati da aka saba nahiyar afirka mai mutum sama da biliyan daya na fama da matsalolin sauyin yanayi duk da cewa ita ce take haifar da adadi mafi kankanta a abubuwan da ke haddasa dumamar yanayi a duniya daya daga cikin kalubale da nahiyar ke fuskanta wajen tunkara sauyin yanayi shine rashin wadatattun bayanai da za su iya yin hasashen yanayi a yawancin duniya yin hasashen yanayi abu ne da ake yi kullum yana taimakawa mutane su yanke shawarar yadda za su sa tufafi ko inda ya kamata su yi tafiya ko ma lokacin da ya kamata su nemi wurin fakewa. Shugaban Rasha Vladimir Putin na shirin karɓar bakoncin takwaran aikinsa na Turkiyya Rajib Tayyip Erdogan a yau Litinin a daidai lokacin da turkiya da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwan ukraine tattaunawar shugabannin biyu wacce za a yi a birnin sochi ta biyo bayan taron da ministocin harkokin wajen rasha da turkiya suka yi a makon da ya gabata bayan da ministan harkokin wajen rasha sarje lavrov ya ce ya bai wa turkiya jerin bukatar rasha na sake fara shirin fitar da hatsi ta tekun bahar al-aswad a watan yulin da ya wuce ne rasha ta fice daga yarjejeniyar inda ta yi korafin cewa ba a mutunta yarjejeniyar da ta yi daidai da alkawarin kawar da cikas ga fitar da abinci da taki a rasha ma'aikatar harkokin tsaron rasha ta faɗa yau litinin dinnan cewa ta sun lalata wasu jiragen ruwa masu ɗan karen gudu na ukraine guda hudu a yankin arewa maso yammacin tekun bahar al-aswad Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau Litinin yawancin al'amura sun tsaya cika kudancin Taiwan yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da haiku ta ci gaba da mamaye garuruwa da filayen noma. Guguwar ta sauka ne a karamar hukumar Taitun da ke gabar tekun gabashin Pacific a yammacin jiya Lahadi, inda aka samu iska mai tafiyar kilomita 155 cikin sa'a guda. iska da ruwan sama sun tilasta buɗe ƙofofi da ba a rufe su da kyau ba da tumɓuke bishiyoyi inda akalla ɗaya daga cikinsu ta murkushe wata ƙaramar mota da aka ajiye sannan ta haifar da ambaliya a wasu ƙananan yankuna kimanin gidaje dubu saba'in da biyar ne suka rasa wutar lantarki na wani ɗan lokaci a ƙananan hukumomin taitun da hulain da ke gabar tekun gabas a sa ran haiku za ta ci gaba da tunkarar kasar sin bayan ta tsallaka yankin na taiwan hukumomin birnin shaitu na lardin guangdong na kasar sin sun shawarci mazauna yankin da su yi taka tsantsan a halin da ake ciki shugaban afirka ta kudu ya faɗa jiya lahadi cewa wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya gano cewa babu wata shaida da ke nuna cewa wani jirgin ruwan rasha ya tara makamai a afirka ta kudu don kaiwa rasha robin brigadi jakadan amurka a afirka ta kudu ya yi zargin cewa a watan mayin da ya wuce ne wani jirgin ruwa na kasar rasha ya tsaya a sansanin sojan ruwa na garin simon da ke kusa da birnin cape town domin karɓar kayan yaƙi da za a kai rasha zargin ya haifar da rudani kan matsayar da afirka ta kudu ta ɗauka na zama 'yan ba ruwana a rikicin mamayar da rasha ta yi wa ukraine lamarin da ka iya janyo wa kasar fushin kasashen yammaci ta hanyar kakaba mata takunkumi shugaban afirka ta kudu ya ce zargin ya rage darajar kasar Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce zai ɗauki matakai kwarara da suka haɗa har ma da mayar da mutane ƙasashensu na asali bayan zanga-zangar da aka yi akan titunan Tal Aviv wacce ta rikide ta koma tarzoma. 'yan ƙasar eritrea da ke zaune a birnin na tel aviv sun da wata tarzoma inda wasu ɓangarori da ke hamayya da juna suka yi rikici kan siyasar ƙasar su lamarin da ya kai ga jikkata mutane da bata dukiya rikicin ya rikide zuwa tashin hankali a titunan birnin tel aviv a ƙarshen wannan makon yayin da ɗaruruwan magoya bayan gwamnatin eritrea da 'yan adawa suka yi ta jifan jami'an 'yan sandan isra'ila tare da fasa gilasan wundunan shaguna mutane da dama sun samu raunuka ciki har da jami'an tsaro inda harbin bindiga ya samu akalla masu zanga-zanga uku wannan rana ta kasance ɗaya daga cikin ranaku da aka fi samun tashin hankali a kan titunan isra'ila tsakanin masu neman mafaka na afirka da 'yan cirani a cikin 'yan shekarun nan. da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madala yanzu kuma sai taskar rahotanninmu. Daga yau litinin dokar haramtawa ɗalibai mata musulmi amfani da abaya a makarantun Faransa ta soma aiki. An dai dakatar da ɗalibai mata da suka sanya suturar daga gida daga shiga makarantun gwamnati. Daga Turai ga wakiliyar muryar Amurka Ramatu Garba Baba da rahoton. Duk da cewa dokar haramta ɗalibai mata musulmi sanya a baya a makarantun gwamnati ta fuskanci turjiya daga wasu 'yan majalisar ƙasar Faransa. Shugaba Emmanuel Macron a nashi ɓangaren ya tsaya tsayin daka kan dokar saboda a cewarsa duk wata alama da ke nuna addini a makarantu da ma gine-ginen gwamnati ba ta da gurbi a ƙasar ta faransa to an dai koma sabon zangon karatu a wannan makon kuma malama masa'uda sa'ado da ke zaune a faransan ta yi wa muryar amurka karin bayani a game da yadda ta kaya wasu makarantun kasar duk waɗanda suka zauwa da a bayansu yau an hana su su shiga cikin makarantu bancin an hana su su shiga cikin makaranta da a baya an gayyace su. ko ubanninsu a kwatanta musu damni ne aka hana mata su zo da abaya mahimmancin kuma dokan da aka sa faransa dai na ganin matakin zai taimaka ainin wajen magance matsaloli da laifuka masu nasaba da kyama da wariya to ko me ɗaliban da al'amarin ya shafa ke cewa suna na siddiqatu jankaɗo to gaskiya a ganina hana hijabin da suka yi ba shine dalilin da zai samu 'ya'ya musulmai zai hana mu zuwa makaranta ba ya zama dole mu bi doka kuma mu je mu nemi ilimin da wata rana zai sa dokan nan mu canja ta da kanmu Tun da a shekarar 2004 aka sanya dokar hana amfani da hijabi ko dan kwali a makarantun gwamnatin kasar. Amma kungiyar musulmai a kasar ta Faransa ta nuna rashin gamsuwa da dokar tana mai cewa ba sutura kaɗai ne abin da ke nuna alamar addinin musulunci ba amma ga sharif sharidan wani ɗan jarida mai zaman kansa a faransa ya ce akwai buƙatar dai mahukuntan na faransa su sake nazari tunda tsarin demokradiyya ake bi a ƙasar yanzu abin da ya kamata mutane su gane shina mutane suna da al'adu suna da tarbiyoyi ya kamata a jima masu cikin harakar demokrasiya ba dan an ga mutum da a baya shi na gasa a yi tamani kama wani lalan abuna wurin karatun tarbiyya da horo kowa na da izini shi sa kayan sutura tun da al'adun mutane ba dai ba tarbiyoyinsu ba dai ba kuma ba aikin soja ne kuma a ce cikin kasashe wadanda sun ka waye a zo ana yau ana wani zancen a baya ana zancen jeme ana zancen wani abu hakan ka wurin karatu ne karatun shi na adda umarni ba tuhar da mutum gasa To a baya dai ministan ilimi Gerber Latar ya ce sun ɗauki matakin ne domin bai kamata ana iya tantance addinin mutum da zarar an kalle shi ba hasali ma dai tun a karni na sha tara faransan ta haramta duk wata alama da ke nuna addini kamar tambarin yesu almasihu na kristoci ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bon a tarayyar jamus to an gaida ramatu garba baba yanzu sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu najeriya rahotanni na nuni da cewa mutane dubu ashirin da uku ne aka yi wato aka yi garkuwa da su a najeriya ko kuma aka neme su wato sukan bata a doron kasa baki daya ba san inda suke ba sakamakon irin rigingimun da ke faruwa a kasar daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu rahotanni na nuna da cewa najeriya dai na da mutane fiye da dubu ashirin da uku da aka yi garkuwa da su ko kuma suka bace sakamakon irin ringimu da ke faruwa a fadin kasar kungiyar red cross dai ta icrc ta ce ta rajistan iyalan mutane da suka bace fiye da dubu ashirin da uku da wasu nasu suka bace da kuma aka nema aka rasa a najeriya dai ana da mutane fiye da dubu ashirin da uku da kuma wasu fiye da dubu goma sha biyar a shiyar arewa maso gabacin najeriya inda ya fama da rikicin boko haram inda nan ma aka rasa waɗannan mutane an dai kiyasin ce cewa najeriya ita ta yawan mutane da suka rasa yan uwansu wanda ba za a iya sanin irin halin da suke ciki ba na kuma tambayi wata jami'a kungiyar red cross din da kuma suka dauki nauyin yin rajistan iyalan wanda suka bacin ga kuma abin da take cewa ok a sunana marangai ali gazama ni ma ya ce ina aiki da red cross uh, waɗanda suka zo wurin red cross suka bude cikiyar neman mutanen su ya kai fiye da dubu ishirin da uku wanda har yanzu aka kan neman mutanen su kuma shine ya zama babba uh, kasashe najeriya ne ita ce take da babban namban mutane wanda suka bata a wannan yanki muna da sama da dubu goma sha biyar wanda mutane suka rabu da mutane su a yanzu wayanda aka samu wanda red cross ta dauka ta kai gida a yanzu ya fi eh, ishirin da biyu wayanda kuma mun mai da hulɗa tsakanin su ta wajen eh, sauran na'uran aikinmu wanda muke kira red cross message da sauran a maiduguri kawai ya wuce tara a najeriya gaba daya kuma yana misalin kusan dubu uku shi ma malam amir kyari cewa ya yi so wannan ibtila'in da ya same mu ya zamanto mutane da yawa sun rasa sanin inda iyalan su suke iyalan yan uwansu sun bata ba su san yanayi da yan uwansu suke ciki ba wannan damuwa ne mai matsananci sosai a yi mana report akan cewa yan uwansu sun bata ba su san inda yan uwansu suke ba sanadiyan wannan tashin tashi tashin hankula da ya same mu so sanadiyan haka ne ICRC ta duba cewa ya kamata wa'annan iyalan wanda yan uwansu suka bata suna bukatan taimako dan yanayi ne na tashin hankali yanayi ne mai mai sa yawan tunani dan mutuwa da batawan dan uwa daban ne idan dan uwa ya rasu Allah ya masa cikawa zaka ga ga an samu an yi jana'iza an binne sa an ga kabarinsa kuma an samu an yi sadaka da sauransu iyalan sun samu su zama jiki har za su iya gudanar da al'amuransu na yau da kullum a ce ba san inda yake ba yanayi ne mai tada hankali. To koya waɗanda suka rasa yan wani nasu ke cewa. Sunana Fatima Bunu Makinta kuma ina ɗaya daga cikin waɗanda su suka ɓata. Kawuna ne ya ɓata kuma yau ɓatawan shi ya kai kimanin shekara bakwai zuwa takwas haka. A wani gari kenan? Garin Kuwa can eh, har yanzu ba a same shi ba sakamakon wannan rikicin ne kawai dare ɗaya ne aka zo garin aka kwashe su gaba su tun daga tafiyan su ba mu san inda aka kai su ba shekaru su dai zai kai kamar arba'in da wani abu haka sunana kashi muhammed ni na rasa yar uwata ne elda bro eh, sista na wanda na rasa ta yau sama da shekara goma sha ɗaya so a sanadiyan irin wayan abubuwan da yake faruwa yau ya kai shekara goma sha ɗaya wasu mutane da suka rasa yan uwansu kenan ke bayani game da mutanen nasu da suka bata da kuma har yanzu suke sa ran ganawa da yan uwan nasu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. an gaishe ka haruna dauda biyu yanzu kuma sai rahoto na musamman da zainab babaji ta hada mana a game da rabon kayan tallafi da hukumar nema ta yi a jihar plateau da ke yankin arewa maso tsakiyar najeriya Akalla mutane 612 ne ibtila'in ambaliya ya hallaka a Najeriya, yayin da mutane miliyan uku da dubu ɗari biyu ambaliyar ta shafa a shekarar bara ta 2022. Jaridar Daily Trust a shekarar bara ta ruwaito tsohuwar ministan jin kai takaita aukuwar bala'i da walwalar jama'a Sadiya Umar Faruk na cewa mutane fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu ne ambaliyar ta raba su da muhallansu yayin da mutane dubu biyu da ɗari bakwai da saba'in da shida suka samu raunuka duk dai dalilin ibtila'in ambaliyar na shekarar bara. Ambaliyar na bara ita ce mafi muni in banda wanda ya auku a shekara ta 2012. Kan haka ne gwamnatin tarayya ta hannun hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta tsara bada tallafi ga waɗanda suka yi asarar dukiyoyinsu da amfanin gonaki. A makon jiya ne hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta fara raba kayayyakin agaji a jihar Filato don tallafawa waɗanda ibtila'in ya shafa. Malam Nuruddin Musa jami'in hukumar nema a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya ya ce tun farko hukumar ta tantance mutanen da za su ci gajiyar tallafin. To da farko makasudin raba wannan kayayyakin shine akwai ibtila'i na ambaliyar ruwa da ya shafi mutane a shekarar 2022. To a can baya kamar watan biyar zuwa farkon watan shida jami'anmu sun zaga kowane sako sun ainihin ɗauka sunayen wayannan mutane da wannan abun ya faru da su to shine yau aka zo aka yi flagging off na rabon wannan kayan wanda daga nan kuma zai ci gaba zuwa dukkan sauran ƙananan hukumomi sha bakwai na jihar plateau kamar yadda ke tambaya kayan da aka raba eh, sun ya danganta da abin da aka sa maka a takardanka akwai wanda suka samu kayan abinci wannan kayan abinci ya hada da shinkafa wake da mai da dai kayan haɗi akwai kuma abin da muke kira non-food item wannan ya haɗa da kaman katifa bargo da kayan girki sannan kuma akwai crop crop na akwai shinkafa duk wanda ya samu shinkafa zai samu injin ban ruwa da irin shinkafa da kuma chemicals haka na wanda ya samu masara shi ma zai samu iri zai samu inji da chemicals to sannan kuma akwai abin da muke kira livelihood support wanda wa'annan su kuma an fi la'akari da mata wayanda su kuma yake an yi la'akari da ainihin matalauta daga cikin al'umma na mata so su sun sami keken ɗinki da kuma injin markaɗe su a takaice wayannan su ne abubuwan da aka yi yau ɗin nan kimanin kamar za a ce adadin mutane nawa ne za su samu wannan tallafi a nan jihar plateau mutane dubu goma sha biyu da ɗari shida da wani abu da na ɗan manta 'yan kai ɗin a jihar Plateau. Kayayyakin da hukumar ta nema ta raba sun hada da kayan abinci, barguna, kekunan ɗinki, tukwanen girki, injin ban ruwa, injin niƙa da sauransu. Na tattauna da wasu da suka samu tallafin. Sunana Sakina Muhammad daga unguwan keke a karamar hukumar eh, Jos North. Tun farko wani iftila'i kika shiga da kika samu wannan tallafin? Wala mun shiga iftila'i sosai mun rasa abubuwa saboda crisis da ya faru a garin nan. Yanzu kuma gashi mun zo gwamnati ta tallafa mana da wannan. Mun gode sosai mun ji daɗi. Kamar da mai da mai aka baki? An bani katifa guda biyu, taburma guda hudu, kuma an bani bargo guda uku. Ga sabulu ga kuma net. ga kuma stop ah, risho ga bokiti kuma wanka na gode tun kafin a baki wannan tallafi yaya kuke rayuwa tun da dai kun samu kanku a cikin wayanda suka samu wannan ibtila'i gaskiya muna rayuwa cikin haƙuri da kuma kunci na rayuwa na rashin abubuwa sosai amma yanzu saboda wannan mun tallafi mun ji daɗi sosai mun gode. To ya za ki amfani da shi da yake na ga su barguna da kayan kwanciya ne? za mu yi amfani da shi yara duk suna bukata mu ma muna bukata za mu yi amfani da shi haka insha Allah gaskiya ran su a ce kowa samu wannan tallafin dan zai taimaka sosai gaskiya ina fata gwamnati za ta taimaka kowa ya samu wannan abubuwa sunana Angelina Musa daga Jos North crisis ne crisis ne ya wato kun samu kanku a cikin eh, eh, ba abin da muka cire ba ko guda daya kuma yanzu haka ma baba yana zaune ba gani ba ta lafiya ba ina nakasai tun lokacin har wayo so wani abinci da aka talafa mana mun goyi ma Allah sosai Allah ya kara bude hanya Allah ya sa albarka kamar me da me aka baki an ban shinkafa da wake da magi eh Allah ya sa kowa wanda abu wanda ya affect nashi shi ma ya samu na'am na Shehu Haruna kuma na zo daga sabon layi ne a game da zancen wannan gudunmawa kuma gaskiya ba abin da zan iya cewa eh a nan cikin garin Jos Farin. Wani iftila'i ne ya same ka har ka samu wannan tallafi? Eh, to gaskiya har ga Allah yau da kullum har ga Allah saboda akwai abubuwa da yawa wanda sana'a ma yanzu ta kulle babu yadda za a yi to shi yasa gaskiya na zo neman wannan nema abun kuma Allah ya sa na samu. tun farko dama an tantance ka kamin aka baka wannan tallafin? eh an tantance ni kafin aka bani eh tabbas to yanzu me da me aka baka eh an bani abin nan kayan gona ne haka da kuma abin shinkafa ta kai masara na shuki haka da kuma ah, wannan da gaskiya injin ne yawwa to shi eh shi ne aka ban to ya za ka yi amfani da shi za ka yi je ka yi shukan ne ko kuma dai za ka saida ne a zan yi shuka ne tunda muna da dan gona na gado haka dai za mu je mu dan shuka mu dan samu abubuwa ina dai fatan dai su ma wanda ba su samu ba a duba kuma kamar yadda aka babbawa mutane to ya kamata a sake duba a bayar kamar yadda yake akwai nagode. suna sunana ya solomon me kika samu sai mashin wato keken dinki eh. eh dama wannan yanayi. kika shiga kamin ki samu wannan keken ne? To, ni na gida ne an zan ce tun muna ta faman nuna ko za mu samu ba mu samu ba mun gode yadda muka samu. Ya za ki amfani da shi ko za ki sayar ne? A'a zan dinki na kan koyon dinki ne ma already. Eh. Kina ga wannan zai taimake ki? Taimake ni sosai. Shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Filato Mr. Sunday Abdu wanda ya mika tallafin a madadin gwamnatin jihar Filato ya bayyana cewa kayayyakin da mutane suka samu zai tallafa wa rayuwarsu. A gaskiya alhamdulillahi muna godiya mara matuka ga gwamnatin tarayya saboda wannan karamci dama damuwa kenan da muke fuskanta domin jama'anmu so mun yi murna muna roƙon allah ya kara mana wannan nasara to gwamnatin jiha wani tanadi ta yi musamman ma a irin waɗannan wayanda suka samu kansu a cikin itila'i na ambaliyan kamar yadda kika sani eh, yawancin abubuwan da suka faru gwamnatin jiha ta ɗauki nauyin jama'a an saya musu abinci an saya musu kayan kwanciya da sauransu muna, muna zuwa wa'annan wurare musamman na kwana-kwanan nan a, a mangu muna taimakawa gwamnatin jiha ta ɗauki wannan nauyin daga karshe jami'in hukumar ta nema nuruddin musa ya hori waɗanda suka samu tallafin da kada su saida. e to lallai abinda muka ji hankali shine wannan kayan ba na sayarwa ba ne mun bada ne don a amfana wanda kuma in mutum ya amfani da wannan abun kamar yadda ya kamata Allah ya sa mushi albarka to in Allah yadda shi ma gaba sai dai ya taimaki wani so babban hudu mu shine kada a sayar a yi amfani da shi Hukumar ta nema dai na ci gaba da faɗakar da jama'a kan su gaggauta ƙauracewa mahallansu da zarar sun fuskanci barazanar ambaliya su kuma ƙauracewa gini akan magudanan ruwa don tsaron lafiyarsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To an gaida Zainab Babaji. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar najeriya ta nff ta cimma yarjejeniya da mai horar da 'yan wasan kasar nasu super eagles jose santos posero na tsawaita kwantaraginsa a kasar. Wannan dai wani sauyi ne da aka yi kan kwantaraginsa na farko a shekarar da ta gabata ta 2022 inda NFF ɗin ta saka sharaɗin cewa tilas kocin ɗan ƙasar Portugal ya sami kai ƙasar zuwa akalla wasan kusa da ta ƙarshe ta gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a gudanar a kasar Ivory Coast. Haka kuma Posero ya amince da ci gaba da aikin nasa bayan ya karɓa yarjejeniyar rage albashinsa. yare kuma da kara masa aikin shugabantar kungiyar 'yan wasan kasar da ke taka leda a cikin gida da ake kira super eagles b yanzu haka kocin ya bayyana jerin 'yan wasa 22 ciki har da victor osimhen da ke taka leda a kungiyar napoli ta kasar italiya da za su fafata wasan karshe ta neman gurbin gasar ta cin kofin nahiyar afirka da najeriya za ta yi da sao tome a ranar lahadi a birnin uyo na jihar akwa ibom da ke kudancin najeriya a ɗaya bangaren kuma tsohon dan wasa kuma koci na kungiyar super eagles ta najeriya din samson siyasiya ya ce ya koyi babban darasi a yayin da yake shirin dawowa al'amuran wasanni bayan dakatarwar da hukumar fifa ta yi masa tun a shekara ta 2019 da farko hukumar ta fifa ta dakatar da siyasiya ne daga dukkan lamuran kwallon kafa iya tsawon rayuwarsa tare kuma da dora masa biyan tara ta dalar amurka 50,000 a watan agustan shekara ta 2019 bisa tuhumar ayyukan cin hanci da rashawa da kuma shirya coge a wasanni don buƙatar caca. to sai dai siyasiya ya ɗaukaka ƙara a gaban kotun musamman ta sha'anin wasanni a shekara ta 2021 inda kotun ta rage dakatarwar zuwa shekaru biyar da za su ƙare a watan agusta shekara mai zuwa ta 2024 a can baya dai siyasiya ya taɓa yin korafi kan yadda hukumar nff da abokai har ma da takwarorinsa suka ƙaurace masa sakamakon hukunci na dakatar da shi daga lamuran wasanni da yake ciki shahararren ɗan wasan ƙungiyar barcelona ta ƙasar spain robert lewandowski ya soki lamirin alƙalan wasa na gasar la liga ta ƙasar. yana mai bin sahun wasu zaratan 'yan wasa da dama da ke caccakar alƙalan wasa na gasar lewandowski ne shekaru 34 ya jagoranci barcelona ta sami lashe gasar la liga a kasar wasannin da ta gabata to amma ya ce rashin kyakkyawan alkalancin wasa da daga cikin abubuwan da ke damunsa waɗanda ya ce suna daɗa disashe kima da martabar gasar ta La Liga a idon duniya. A kakar wasannin da ta gabata an dakatar da wasu zaratan 'yan wasa kamar kaftin ɗin Valencia Jose Gaya da tsohon ɗan wasan Real Betis Sergio Calanes har na tsawon wasanni hurhudu saboda sukar lamirin alkalan wasa a wasannin gasar ta La Liga ta kasar ta Spain. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. To an gaida Murtala Faruk Sanyin na kafin mu yi sallama da kuma sauraro ga Hafiz ya sake dawowa da labarai a takaice. yau litinin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce tana sa ran sama da mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas daga sudan za su isa ƙasashe makwabta biyar a ƙarshen shekara tare da neman dala biliyan ɗaya don taimaka musu yayin da ake samun karuwar cututtuka da kuma mace-mace yasin waɗanda ke gujewa tashin hankalin ya kai kusan ninki biyu abinda hukumar ta unhcr ta yi hasashe a watan mayu jim kaɗan bayan fara rikici da kuma ƙaruwar dubu ɗari shida daga kiyasin wucin gadi da aka yi a yau litinin ne aka fara taron farko kan yanayi na afirka a birnin nairobi na ƙasar kenya shugaban kenya william ruto ne ya buɗe taron na kwanaki uku inda ya tafi wurin taron cikin wata mota mai amfani da wutar lantarki kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito maimakon amfani da ayarin motocin gwamnati da aka saba shugaban rasha vladimir putin na shirin karɓar bakuncin takwaran aikinsa na turkiya rajib tayyip erdogan a yau litinin a daidai lokacin da turkiya da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin farfaɗo da yarjejeniyar da ta ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin jiragen ruwan ukraine tattaunawar shugabannin biyu wacce za a yi a birnin sochi ta biyo bayan taron da ministocin harkokin wajen rasha da turkiya suka yi a makon da ya gabata bayan da ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov ya ce ya baiwa wa turkiya jerin bukatar rasha na sake fara shirin fitar da hatsi ta tekun bahar al-aswad yau litinin yawancin al'amura sun tsaya cika kudancin taiwan yayin da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa da haiku ta ci gaba da mamaye garuruwa da filayen noma Guguwar ta sauka ne a karamar hukumar Taitun da ke gabar tekun gabashin Pacific a yammacin jiya Lahadi, inda aka samu iska mai tafiyar kilomita 155 cikin sa'a guda. Masu sauraro da haka ne kuma za mu karkara shirin namu da ƙarshe a wunin yau. Sai kuma zuwa gobe da safen ku idan Allah ya kai mu ku wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. yanzu a madadin muhammad hafiz baballe ɗaya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie leathers gresham ta ma injiniyan mu na yanzu mr nick ni aisha mu'azu nake muku fatar asibahi ta gari.